manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a ranar goma ga wata ranar sallah kenan ranar da ake yin yanka da ya tsire raƙumansa ko ya soke raƙumansa sai ya ce na hartu hakuna ni dai na soke raƙuma na a nan ya soke raƙuman nasu ne kusa da inda ake yin jifa kusa da jamra al'ula bayan ya kammala nifa sai zo nan gurin ya soke raƙumansa kun sa annabi ya jira kuma wajen ɗari ne biyu ya soke su a madadin su da matan gidansa a matsayin hadaya sallallahu alaihi wa sallam saboda ya fi kowa kyauta yana da amince tabbata da shi da ya soke raƙumansa sai ce na hartu ha huna ni dai na soke raƙuma na ana wa mina man manhar duk faɗin garin mina wurin yanka ne wurin soke raƙuma ne ba ba ne sai ka je wata mayanka sananniya a duk inda kake amina ka kama dabbar ka ka yanka idan rago ne ko akuya ko tunkiya ko sa ko ka soke idan rakumi ne duk inda ka yi yayi ba kance maka wuri ba kun bai sanar da kyau a ce kenan wannan yanka ba lalle ne sai je mayanka ba in ka saba sarrin yanka a wani ba mayanka ba duk inda ka yanka yayi sai dai su tun da sun yi tsari sun ware mayanka don a samu tsafta don a samu kiwon lafiya wannan kuma wani abu ne daban amma ba dan ya zama wajibi ko dan ya zama haramun kai yanka a wani ba ka ko a maka ka zo a ka kana yin jifa da kai aski sai ka zo maka sai ka sarrafa a maka ka yanka aka yayi ba lallai ne sai ka kai shi ne ba an fahimci wannan da kyau sannan sai ya ce wa mina a manhar mina duk wurin soke laƙuma ne inda duk kuka yi yayi fanharu fi ku je ku soke laƙuman ku fi rihalikum a unguwannin ku duk inda sansanin ku na alhazai yake duk inda matattaran al'azan jihar ku ko karamar hukumar ku take ka je ka yanka ragonka ko ku soke laƙumin ka yi ba sharadi ne sai ka zo inda na yanka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa waqaftu ha huna da aka je filin arfa kuma abin da yace waqaftu ha huna ni dai na tsaya a nan wurin da muka ce ya tsaya jiya arewa da nan dutse da ake kira jabal rahama akan falalan dutse bai hau kan wannan dutsen da ake kira dutsen arfa ko jabal rahama bai hau shi ba yana kan taguwarsa ba ma a kasa ba yace waqaftu ha huna ni dai na tsaya a nan wa arafatu kulluha mawqif fadin arfa ko ina wani tsaya wani duk inda ka tsaya yayi ba wanda ya tilasta maka sai ka hau dutse game da muka faɗa jiya cewa ma dole sai ka hau dutse kuma wannan bid'a ne an gane ko shi wannan dutsen da alamar da aka yi masa wani gurin filfi wanda ake nuna wa talabijin kuke gani a dole a lokacin dole turkawa ne suka yi wannan kwana-kwanan nan shekara ɗari biyu ko nawa makamancin haka amma ba manzon Allah ne ya sanya wannan alama na cewa wannan shine dutsen arfa idan kawo kana da falala kaza in kawo ba kai hasaran kaza manzan Allah bai ce komai ba filin da aka shata shi aka bai wa falalar duk inda ka tsaya cikin filin ya halatta da aka zo muzdalifa yace wa waqaftu huna na tsaya anan wato bayan ya tashi da asuba yayi sallar asuba a jiya mun faɗa cikin hadisin muslim da yayin karanta jiya bayan yayi sallar asuba sai ya hau kan sai ya je wurin da ake kira al masar al-haram da Allah ce fa idza afattu min arafatin fadhkurullaha 'inda al masar al-haram sai ya je kusa da wannan dutse sai ya tsaya yana kan taguwarsa ko da rakumarsa sai ya ce waqaftu huna ni dai na tsaya a nan wa jam'un a mawqif muzdalifa ko ina wurin tsayawa ne duk inda ka tsaya ya halatta ba sai ka zo inda na tsaya ba jam'a sunan daga cikin sunayen muzdalifa an gane ko to kaga wannan yana nuna mana yalwa cikin shari'ar musulunci ba ya kace yanda a ce kowa inda manzon Allah ya tsaya kowa nan zai tsaya yaya alhaji zai su da ransu da kisan kan da yana da yawa kenan a ce duk in dai ka tsaya inda ba manzo Allah tsaya ba a hajjin ka ba dai ba ai aiki ya samu mutane to amma manzo Allah bai zo dan ya wahalar ba ya zo dan ya sauƙaƙa al'amura kuma da ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قائد الكنات سريع مسلسي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه wannan hadisi yana nuna mana siffar yadda annabi ya shiga birnin makka aisha take cewa yayin da manzon Allah ya zo garin makka da khalaha min a'laha ya shiga ta tudun makka wani wuri da ake kira asaniya al'uliya wato wani tudu na makka daidai hanyar da ake kiranta yau tariqul hajun wato unguwar da ake kira kada kanan annabi ya shigo wuri ne mai tudu da zai shigo maka sai ya hauro ta nan gurin yayin da ya so fita fa wa kharaja min asfaliha sai ya fita ta gangaren makka wato ta hanyar da ya shigo makka ba ya sai fita ba ya hayo ta tudu ya fita kuma ta ina ta gangare to wannan me ke nunawa mustahabbanci ga wanda ya tashi shiga makka a yau in ya samu dama shi ma yayi haka ya shiga ta inda manzon Allah ya shiga in bai samu dama ba ta duk inda ya shiga dai shiga makka sai yi wannan yana cikin mustahabbat an gane ko to dan haka wannan abin da Aisha take hikaito mana kenan to sai malamin ke cewa menene hikimar ya shiga ta kan tudu dan ya tashi shiga ya fita ta gangare da haka suka ce wannan shigar kuma wata shiga ce ma shin a shekarar da aka yi fitowa makka ne ko shekarar da zo hijjatul wada'i ne duk suka yi sabani waɗanda suka ɗauka a shekarar da zo hijjatul wada'i ne suka ce dan ya shigo dan nuna ɗaukaka da ji da jin kai ya nuna wa kafirai isa sai ya hayo ta kan tudu daukaka bisa daukaka kenan da ya tashi fita bayan ya ci nasara kuma sai kaskantar da kai ga ubangiji in ya fita da girman kai kuma wajen girman kai sai ya fita ta dangare don nuna kaskanci da tawazu gawa ga ubangiji za su ko ta ala wannan da haka malamai suke kalace kalace ma'anoni wajen bayyacewa mu dai Aisha ta faɗa mana ya shiga ta tudu ya fita ta gangare kai ma in ka samu dama ka shiga ta tudu ka fita ta gangare in ba ka samu dama ba ta inda duk ka shiga maka yayi an gane ku wa an ibn umar radiyallahu anhu annahu kana la yaqdimu makkah illa bata bi dhituwan hatta yusbiha wa yaghtasila ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه an karbo hadisi daga abdullahi dan umar yana cikin samarin sahabbai annahu la yaqdu makkata shi abdullahi dan umar da dai bai taba gabatowa dan shiga makka ba illa ba ta bi zituwan fati sai ya kwana a wata unguwa da ke bayan garin makka wani ƙauye ko wuri da ake kira zituwa nan yake tsayawa ya kwana hatta yusbiha har ya waye gari wa yaghtasila ya yi wanka sannan sai shigo maka. kun da kyau wa yadhkuru zalika kuma ya ambaci cewa hakan ya tabbata ne a anin nabi sallallahu alaihi wa daga manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan kuma abin da yake nuna mana mustahabbanci ko fifikon shiga makka da rana ko da lokacin tafiya ya zo za ka shiga maka cikin dare mustahabi ne ka tsaya bayan gari ka kwana don ka shiga da rana wannan mustahabi ne baya da haka mustahabbancin shiga makka da wanka kafin ka shiga cikin garin makka an so ka tsaya bayan gari ka yi wanka wannan musahabi ne ba tilas bane ba sawa'un ka je haji ne ka je umara ne ka je yawon shakatawa ne ka je saye da sayarwa ne in dai za ka shiga garin makka mustahabi ka shiga da rana mustahabi kuma kai mai yi wanka kamar yadda wannan hadisi na abdullahi da umar ke nuna wa dukkan waɗannan dangin ababai ne wanda idan mutum ya tara ya tara sai ga kwalar ta ga mutum Allah kalle in wance ya kwace maka wannan ya kwace ma in ya kwace wannan ya kwace cikin abin da suke mustahabbat ne wa ibn abbas radiyallahu annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi rawahu al-hakim marfu'an wal bayhaqi mawqufa wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya kasance yana sumbatar al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi kuma yakan yi sujada a kansa wannan hadisi hakim ya ruwaito shi yace hadisi ne daga manzon Allah amma bai haƙi yace mawqufi ne daga Abdullah dan Abbas ne ta ko ina dai hadisin yaje dawo hadisi ne da'ifi ya tabbata ana sumbatar hajar al-aswad wannan tun jiya mun karanta amma dole goshi akai ayi sujada wannan bai tabbata ba ibada ce wanda ba za ka tabbatar da ita ba da hadisin da'ifi sai in ka samu hadisi sahihi mun tabbatar da sambatar hajjar aswad saboda hadisan jiya da waɗanda za su zo nan gaba cikin bukhari da muslim da suka tabbatar annabi yayi an gane ku? to dan haka amma yin sujada akan sa wannan bai tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi kuma shine mai tsara ibada duk wanda ba shi ba ya da ikon ya tsara ibada an gane wannan da kyau wa anhu radiyallahu anhu qala أمرهم sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ma bainar rukunaini muttafaqun alaihi an karbo dai daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya umarci sahabbansa an yarmulu thalathata ashwaqin su yi sassarafa a kewaye ukun farko na tawafil qudum wa yamshu arba'an su yi tafiya a kewaye hudu na karshe dama kewaye bakwai ake ugun farko za ka yi sassarfa ba gudu ba sauri ba kamar yadda muka faɗa jiya hudun karshe kuma za ka yi kana mai tafiya sai ce ma bainar rukunai ne inda za a yi wannan shine daga tsakanin rukuni guda biyu menene rukuni guda biyu daga hajar al'aswad zuwa rukunin yamani kamar yadda muka faɗa hajar aswad yana kusurwa ta gabas maso kudu yayin da rukunin yamani yake kusurwa ta yamma maso kudu kada suna kusa da juna kenan to sauran wuraren ne annabi ke yin sassarafa amma da ya zo wurin arrukunul yamani tsakanin da ke zuwa ajiyar aswad nan ba a sassarafa a hankali ake tafiya ko da a zagayen hukun farko din ne kun fahimta a ce sassarafar da ake yi na farko a kewaye guda uku na farko ne sannan na biyu ana yin ta ne daga ina zuwa ina daga hajarul aswad zuwa rukunin yamani amma daga rukunin yamani zuwa hadar al'asuwar wannan tafiya ake a hankali an bayyana da kyau sannan ita wannan sassarafa da ake a hukun farko ana yin ta ne a tawaful qudumi tawaful qudum ko kuma tawafin da ya zanto dai shine na farko tawafin aikin hajjin da za ka yi dai idan eh, tawafinka a idan aikin hajjin da ka yi ifradi ne ga tawafin ka na farko tawafin kudumi ne a shi ka yi sassarafa idan ka zo tawafi na biyu wannan tawafin ifada ne babu mai babu sassarafa a cikin sa an gane ko tawafin kudum tawafin dai farko shine ake wannan kamar yadda malamai suka tafi wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi kamar yadda muka faɗa wannan sassarafa kuma mustahabi ne ba dole bane ba in ka samu rinsi da yawa sai kai tafiya kamar sauran kowane dawafi wannan yi. sannan kuma mustahabbancin yana tabbata ga maza kadai banda mata mata ba wata sassarafa da zasu yi saboda yanayin jikin su bai dace da sassarafa ba namiji ne dace da sassarafa dan shi ke da karfin tafiya wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa annahu kana idza tafa bil bait at-tawaf al-awwala khabba thalathan wa masha arba'an abin da yasa kenan muka ce ana yin tawafi ana yin wannan sarrafa ne a tawafin qudumi ga hujjar da ke nuna haka hadisi daga Abdullahi da Umar Allah shi kare da garin shi da mahaifinsa annahu kana idza tafa bil baiti shi Abdullahi da Umar ya kasance duk lokacin da yake tawafi ga dakin Allah at-tawaf al-awwal tawafin farko wanda shine tawafin qudum kenan me yake yi khabba salatan sai yayi sassarafa salasan a kewaye ukun farko wa masha sai kuma yi tafiya arba'at a guda hudun karshe gane ko wa fi riwayat a wata riwaya yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza tafa fil hajj aw al umrati awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a thalathata atwaf bil bayt wa yamshi arba'a yace na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idza safa fil hajj idan yi sun tawafi cikin aikin hajjin sa aw lil umrati ko a umara awwala ma ya kaddamu dawafin da yake farkon lokacin da ya shigo makka to ya yake fa innahu yas'a salatata tawafin yakan yi sassarafa a dawafi guda uku wa yamshi arba'a ya kuma yi tafiya a dawafi guda hudu na wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rubuta shi duk waɗannan hadisai ciko ne akan abin da muka yi da kare sharhi kan waɗansu mas'aloli wa وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسلم من البيت غير al اليمانيين rawahu muslim hadisi ya tabbata kuma daga Abdullahi da Umar yake cewa lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sai ban taɓa ganin annabi sallallahu da mutum tabbata gare shi ba yastaslimu min albayt yana shafar wani cikin ɗakin Ka'aba ghaira yastalimu yana shafar wani wuri ko taɓa wani wuri min albaiti cikin ɗakin ka'aba ghairar rukunaini al-yamaniyyaini in banda rukuni guda biyu din nan na yaman ma'ana da rukunin yamani da kuma inda hajar aswad yake nan ne kawai yake tabawa hajar aswad mun faɗa tun jiya ko ya sumbace shi ko ya taɓa da hannu ya sumbace hannu ko ya nuni amma idan an zo rukunin yamani fa yana shafar shi ne da hannu baya sumbata to shi ne abdullahi dan umar ke cewa a cikin ɗakin ka'aba gaba ɗaya ba inda annabi ke tabawa sai nan gudu. a sai dai rubuta mutane suna shafawa suna shafawa jikin su jahilci jiki ba sunnar annabi suka zo ba don ga abin da annabi ya ashe da abdullahi da umar to sai dai akwai karin bayani cikin wani hadisin daban wanda wani sahabin ya rawaito cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kammala dawafi bayan ya yi sallah da kawai guda biyan sanin dawafi yakan je wurin da ake kira al-multazam al-multazam ina ne multazam cikin dakin kaba wurin da ke tsakanin hajarul aswad da kofar shiga ɗakin ka'aba dan fili ne ba ya dai wasu bai fi da baka haka ba ga nan kofar ɗakin ka'aba tana kallon gabas a kusurwar gabas maso kudu kuma ga mai inda wato hajarul aswad yake wannan tsakanin annabi yakan je ya jingina sa da kirjinsa a kai an gane ko ya je ya haka ya daga hannunsa ya dora ya jingina sa da sa jikin ɗakin ka'aba wannan akan yi wannan ne bayan an kammala dawafi gaba daya kuma wannan hukuncin sa mustahabi ga wanda ya samu dama idan taro yayi yawa ana take take jama'a ba za a ce ba sai ka je ka hakura ka je kai tasbihi ka samu wani ladan ka cike abin da ka rasa a can ya fi maka alkhairi sama ka je taro ko ka cutar da wani ko ne cutar da kai dan wajen mustahabi ya kamata kai ka je kuma ka aikata haramun domin yayin da kaje kai amfani da karfi ka nuka sai wannan ka ture wannan haramun kai ya wajen neman gida kuma zaka je ka rasa ido kaga bai kamata ba a nan kawai inda annabi ya nan ake yi sai ya ba kara maka na uku duk inda kaga mutane sun yi kuskure su yanzu kenan ina ake taba jikin dakin kaba wulare guda na duk wuri na farko ne. hajar al-aswad wuri na biyu rukun al-yamani wuri na uku al-multazam kowanne mun faɗi da ake yin duk inda ka je ka shafa ko ka taba ba nan gurin ba to kai abin da shari'a ba ta ce kai ba in an gani ta nan haka sai a faɗakar da su ka san waɗansu suka ɗauka miza ta ka'aba din ya kai matsayin komai ma ka taba a jikinta ka shafa a jikinka to shi kuma wannan ibada ce baka tabbatarwa da abu wani tabarruji ko falla ka ɗauka ka shafa a jikinka sai in annabi ne ya koya maka ya annabi bai koya ba sai ka taka barke inda yake ɗakin ka'aba da kake ji da gani abdullahi dan abbas ne ko abdullahi dan umar yayin rantsuwa yace duk girman ka'aba da matsayinta mutuncin mummuni guda ɗaya ya fita mutuncin mummuni guda ɗaya ya fita Allah ya ka Allah ya sa mana sha'air alamomi na ibada to sai mu daidai abin da yace amma mu kara mu jingina mu yi wannan duk bai kamata ba wani idan ya je maka tun daga farkon kauran masallacin kafin ya shiga ɗakin ka'aba kauran masallacin yana taɓa yana shafawa jikinsa to duk abin da ke kawo haka shine jahilci wani kuma idan ya je maka ballantana ana ruwa ai zai je ne in daro din da ke zubin ruwa daga kan dakin Ka'aba ya je ya tsaya ya jika shi dan an ce duk wanda ya wannan zai samu arziki ko zai wani abu wani zai je ya jika babban rigarsa shi ke nan ya je shan ya ta bushe idan ya zo gida a rinka jika mutane ya ba su ruwa suna sha duk wannan zaga alhazai na wadansu kasashe na duniya daban-daban suna irin wannan ko ina dai zaka samu akwai bidiyo inda ake inda aurori ko ba a yin su to shi yasa babu tafarkin tsira illa mutum ya kasance yayi biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك أنكبوا حديث لك عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر ya zo ya sumbaci hajar aswad wa qala nan take sai ya ce inni a'lamu annaka hajar ni ina da cikakke masaniya cewa kai dutse ne la tadurru wa la tanfa baka iya cutarwa baka yi amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك يقبلك بعد أن من زن الله ينا سنباتر كما إذن يزوى أيكي نجي كو أمرا ما قبلتك دا بلن تقو سنباتر كما muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito ga wani karin bayani da imam an-nawawi kan wannan sharhin hadisi da kasa qala an-nawawi fi sharhi muslim imam an-nawawi ya faɗa cikin sharhin da yawa sahihi muslim yace arada bihi bayan al-hasi ala al-iqtida'i bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi takbili abinda umar yake nufi da wannan bayani kokarin zaburar da mutane wajen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar annabi yayi abu ko da kai a zahiri ba ga amfanin abin ba za ka yi an gane ko wa nabbaha ala annahu lawla al-iktida'u bihi lama fa'alahu Umar ya kan cewa ba dan annabi yayi ba da babu yanda za a yi zo yi a ce kale ba da sai annabi yayi sunna ake wa inna ma qala amma Umar dan Khattab ya ce wa innaka la tadurru wa la tanfa kai dutse ne baka tutuwa baka amfanin zuwa saboda me li'alla yaghtarra ba'd qarib al-ahd bil islam domin kar waɗansu sababbin shiga musulunci su rubu allazina kanu alifu ibadatul ahjar irin wanda a su ta da ta magudanci sun saba bautata wa duwatsu ko kuma kan da aka sassaka da duwatsu wa ta'zimiha da girmama su raja'a naf'iha dan fatan samun amfanin duwatsu wa khawfa darari ko jin tsoron cutaswa duk taksiri fi ta'zimiha idan ba su yi himma ko wajen girma wannan abin da wa kana al'adu qariban bi zalika lokacin suna shi shiga musulunci ba su dade ba kar su zo kuma su ga a musulunci ana sambatar hajar al-aswad su dauka daidai shi da irin gidan waduwa su da suke da lokacin jahiliya shi yasa sai Umar ya faɗa wannan magana Umar dan Khattab da Imam An-Nawawi ke yace Umar dan Khattab ya faɗa wannan magana ne dan saboda kada sababbin shiga musulunci su rudu dan ganin ana sambatan hajar al-aswad su ɗauka wannan daidai yake da irin abin da suke na tabarruki ga duwatsu ko gumaka da aka sassaka daga dutse fa kafa umaru an yarahu ba'dhum kabbilu sai umar ya tsoron kar wani sashi na irin wannan sababbin shiga musulunci su gan shi yana sumbantar hajarul Aswa. wa bihi yana kulawa da shi irin wannan kulawa fa yastabihu alaihi sai al'amari ya rikice gare shi fa bayyana annahu hajarun makhluqun ka baqi makhluqat sai umar ya bayanin cewa hajarul aswad halitta ne kamar sauran halittu allati la tadurru wa la tanfa waɗanda ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wa sha umar hadha fil mawsimi kuma umar yayi shelar hakan a babban taro irin na yakin haji li yashhada fil buldani li yashhada fil buldan dan a bada shaida akan haka ga dukkan ayari na garuruka da suka kowa ya ga cewa ga abin da umar ya faɗa gaban mutane an gane ku wa yahfazanu wa abul mawsim domin duk wanda suka je wannan aikin haji wato su shaida cewa an ji wannan fatawa daga amirul mu'minina cewa hajjal aswad dai dutse ne amma Allah ya tsara mana mai wannan ibada ba shi ne wa ba Allah muke wa ibada shi dutsen baya cutarwa baya ba. an gane ku sai ce mai kuni wannan karshen abin nan wuyi faɗa kenan mai sharhi yace mai kuni yastalimu min al-ka'bati illa ar-rukn al-yamani wal hajar al-aswad bai kasance yana sumbantar wani abu ko taba wani abu cikin ɗakin kaba in bandar kullu ne mani da al aswad li'annahuma ala qawaid ibrahim ba dan komai ba dan al aswad da rukunul yamani suna kan harsashin gini foundation din da annabi ibrahim yayi tun asali dan dakin a kusurwa nawa gare shi hudu to ita wannan kusurwa ta gabas maso kudu da ta yamma maso kudu su ne waɗanda annabi ke tabawa dan saboda suna daidai foundation din da annabi ibrahim yayi amma ta arewa maso gabas ko arewa maso yamma ƙwarishawa sun saba ku hadisi din da annabi ibrahim ya dora shi yasa idan aka nuna hoton ɗakin ka'aba za ka ga daga arewacin ɗakin akwai wata katanga da aka faro ta ɗanyi tsohon ba ƙara ta saman ta ba an gane ku to asalin wannan katangar wadda aka faro ba ƙara ta ba ita ce foundation ɗin annabi ibrahim alaihi salam amma mai yi faru lokacin jahiliya da cewa suka rusa ɗakin ka'aba za su sake gini shi sabo sai duk bangarorin nan suka yi katangar daidai yadda annabi ibrahim ya kai can gurin kuma sai kuɗi ya kasa musu sai suka bar ta a haka ba su karasa ta ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo aka turo shi a matsayin manzo kaga a lokacin da mata kansa yake a makka mutane ba su goyi bayan sawa na yin addinin ballantana ya fi zai karasa gina dakin ka'aba bayan ya je madina ya zauna kuma ya zo an yi gudun makka a shekara ta takwas bayan hijira to kuma sai aka zo ana tunanin annabi yana ganin ga mutane sun shiga addini suna sababbi shin na sake gina ɗakin ka'aba in mayar da wannan katangar kamar sauran ɗakin gaba ɗaya idan na haka sababbin shiga musulunci za su ce na kawo sabon abu cikin addini wanda ba su saba gani a cikin iyayensu ba karshe su irida to a yamakon in yi wannan su irida garin kyale su da imanin su a bar ɗakin ka'aba din haka annabi ya bar shi a haka har ya bar duniya ba tare da jaddada ɗakin sa ginin sa ba lokacin da wani sarki ya zo cikin sarakuna ina jin shi ne Abdullahi bin Zubair ne ko waye sai ya zo ya sake ginin sa da wani sarkin ya zo wanda ya saba masa ta siyasa sai ya rusa lokacin Abu Ja'far al-Mansur ne ya zo shi kuma zai sake yi yace kai sai na yi yadda Abdullahi bin Zubair yayi sai Imam Malik bin Anas ce kar ku mai yadda ɗakin Allah wani dandalin siyasa wannan sarki ya zo ya tabbatar a dokarsa cewa a gina wanda ya zo ce a rushe ku gyara ɗakin Allah yadda yake shi ne aka kyale shi da kyare zuwa yau to da haka kenan inda wannan katangar ta kewaye shi ma dai yana cikin ina ɗakin ka'aba wanda ya shiga cikin wannan kewar katangar ya yi sallah daidai ke da wanda ya shiga cikin ɗakin ka'aba ba bambanci amma waɗanda ba su sani ba sai ga ranar da ake buɗe ɗakin kaba idan waɗansu shugabanni sun zo daga wata ƙasa ana musu alfarma a je a buɗe musu su shiga sai ma ka bulayi kai ma ka je ka ci alfarma tun daga aikin kama in kullum kace zai zaka shiga su goma ba zaka shiga ba wanda zai hana ka dan da ka shiga wannan kewayen ka tangar ka shiga daki dan yana cikin asalin foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam ina ba ta duk fahimta yau حين يكتوا ولم يكن يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود لأنهما على قواعد إبراهيم وليس في الأرض حجر wala غيره يقبل aw يسلم illa هذين فقط yake cewa a ban kasa gaba daya babu wani dutse da aka ce a sumbace shi ko a shafe shi dan tabarruki sai wuraren nan guda biyu hajar al-aswad baina rukun al-yamani to duk wannan bayani sai mu hada da hadisin da zan kawo mana annabi yana shafar ina al-multazam wuri na uku kenan banda su kuma babu wani dutse ko wata kasa da zaka je ka taba idan ka je madina ka taba masallacin manzon Allah ka shafa a jikinka ba abin da kai shari'a ba ta ce kai ba ko ka je ka samu masallacin uba ko ka je daidai inda aka kabarin annabi a kewaye ka taba wannan katangar ka shafa jikin ka dishi mai kai shari'a ba ta ce maka ba canfa canfa ne kawai na mutane an gane ku ita ka'idar doka sai abin da ka bayar kaga kullum a ce ba ka aikata abin da kawai na ga mutane na yi in ka ce za ka ɗauki addini wurin ayyukan mutane za ka samu kuskure da yawa ɗauki addini daga littafin addinin nan sai ka fahimci addinin mai daidai amma in kace zaka lura da ayyukan mutanen da suke dangantawa zuwa ga addinin sai ka fahimci addinin ba daidai ba Allah gana da mu wa an abi tufail an karɓo wannan hadisi daga abu tufail shine amir ibn wasila al-laisi al-kinani shine karshen sahabin da ya mutu a duniya قال yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatufu bil bait na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana tawafi ga dakin Ka'aba wa yastalimu rukuna yana taɓa ar-rukuna wato hajarul aswad bi mihjanin ma'ahu da wata sanda da ke hannunsa wato taro yayi taro in yace zai je sumbacin shi zai matsu to akwai wata sanda da take hannunsa sai mika ta ya taba hajarul aswad da ita wa yuqabbil al-mihjan kuma ya sumbaci sandar bayan ya taba hajarul aswad yanzu wannan karin bayani da muka samu doriya akan biya. a jiya mun ce ko ya taba da hannun sai sumbata a shi wannan yanzu kuma ko da sanda ce hannun ka in ka taba ya halatta ka sumbace su mun gaji annabi yayi abin da ake kira mihijar sanda irin wanda ke tamkwararren hannu din nan ya haka kwagiri to wanda laraba sai kiranta as-saulajan a wani larabcin ana kiranta almihi mihjan ana kiranta saulajan rawahu muslim an gane ku a hadisin abdullahi dan umar da ke cikin muslim yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam istalamahu biyadihi yadihi faqabbalahu wato a islamahu bi yadihi fa qabbala yadahu naga annabi ya taba hajarul aswad da hannunsa ya sumbaci hannun to ka ko hannu ko sanda duk wanda ka sani wa an ya annabi umayya ta qala tafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muttabi'an bi burdin akhdar rawahu al-khams min an-nasa'i wa sahahahu at-tirmidhi wannan hadisi an karbo shi daga abu daga ya'la ibnu umayya abu safwan tamimi kenan al ya musulunta a shekarar da aka bude makka yake cewa tafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi tawafi muttabi'an yana mai yin lage abinda yake nufi ko san lage da yayi mayafin da ka dora akan kafadan ka idan ka dora shi akan kafadar dama ya rufe ta sai ka sa ta a karkashin me amata sai kafadar ka ta dama ta fito nan gurin ya rufe nan gurin ya fito to annabi ya yi tawafi a wannan yanayin bi burdin akbar da wani tufafi kore ba ma fari ba wanda ya nuna halaccin yin mai ihrami da tufafin da ba fari ba shi fari musahabi ne inda za ka ɗauki kore ko irin wannan kai ihrami da shi biya halatta an gane ko rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wannan imam ah, malaman hadisi guda biyar suka roto in banda imam an-nasa'i wa sahahu tirmidhi imam tirmidhi wato ya inganta shi wannan abin da ake yi kenan a aikin haji iftibai idan an zo tsawafi kadai an gane ku saboda wadansu alhazan za a ga sun rataya ihramin su haka nan din suna buɗe a koyaushe har in za su yi sallah nan din suna buɗe to wannan kuma sabawa sun bar manzon Allah ne dan manzon Allah ce kaddayan ku yarda yi sallah a cikin tufafin da bai ɗora shi akan kafadunsa ba dole sai ka rufe kafadunka ita ka faɗa a wajen sallah ba al'aura ba ce ba amma da ka shiga cikin sallah ta zama al'aura dole sai a rufe ta akwai mutu tsakanin al'aura cikin sallah da al'aura wajen sallah ina ganin bayanin wannan a darussan baya amma dan ƙara wa alhazai da suke zuwa aikin haji ko umara su wani sai dauka ma kai sun fasa ibrahim ne kamar ka fadar ka bude to asalan ba ka bude ka fada ka sai in ka zo wurin dawafi daga wurin dawafi ka kammala sai ka dauki mai sai ka rufe dukkan fadin ka guda a cikin dukkan aikin haji da haka zakai amma bude ka fada a cikin dukkan aikin hajji kuma ya zama bid'a kenan ka ko alhazai yanzu idan ka je haka zaka yi ta gani daga koyina suka zuwa duniya galibi sai dai waɗanda suka yi karatu ko suka gina suke tare da malamai za ka suna gyarawa saboda duk wanda ya ga wani shi kenan balla tana mu mutanen mu nan da kaje kaga balarabi yi sai ka dauka addini ne kai wasu kai wani ma balarabi zai gani ba dan bakin son zai gani ko dan indiya sai ce ina ga wani balaraban maka yana yi shi ma sai to balaraban maka da balaraban madina da dan bakin son duk ba hujja bace hujja shine Allah ya ce annabi ya ce Allah bai fifita wani kallon fata akan bakin fata ba ka'idar musulunci inna akramakum indallahi a ka'idar musulunci kenan Bilal yana bakin fata mutumin Habasha annabi ce ya ji motsin takalminsa cikin aljanna ya tambaye shi wani aiki kake hannu jin motsin takalminka a gaba na cikin aljanna yace ban taba yin tsarki ba a wani lokaci na dare ko rana face sana yi ibada da wannan sarkin annabi ce to wannan ne baka wannan bangare kenan bakin fata ne dan Afirka daidai lokacin da Abu Lahab ba Quraishi dangin gidan Annabi farin fata aka saukar da sura aka tsine masa cewa shi dan wuta ne a kaida musulunci ba launin fata ba ne. an gane ku? ko وعن انس رضي min عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر min ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه wato a cikin tawafi mun ce da za'a a cikin aikin hajji mun ce da kayi ihrami za ka yi ta mai talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal amda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ko labbaik labbaik wa sa'daik wal khayr fi yadayk wal raghba'u ilayka wal amal duk wanda ya tabbata sahabbai suna yin wannan lokacin nan to sun kasance yace mun kasance muna yin ihrami kana yuzillu min al-muhillu wanda yake yin haylala cikin yana haylala wato yana cewa labbaik allahumma labbaik ihlal kenan fala yunkaru alaihi ba a masa inkarin dan me yasa kake yin haka wa yukabbiru min al mukabbiru mai yin kabbara kuma Allahu akbar Allahu akbar shi ma yana yi fala yunkaru alaihi ba a masa inkari dan me kai haka ashe wannan ya nuna idan kaga dama kai talbiya in kaga dama kai kabbara in ka gaji wannan kai wannan in ka gaji wannan kai wannan duk wanda kai ba za a yi maka inkari ba wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه من فدا أجيا سوى إذا من تاسو لك عرفة bayan rana ta faɗi za mu zo ina muzdalifa yayin da muka zo muzdalifa za mu sallaci magariba da isha a wajen sai mu kwanta barci mu kwana kwana a muzdalifa din nan wajibi ne cikin wajiban aikin hajji waɗansu malamai ma suka ce rukuni cikin rukunin aikin haji to amma akwai waɗansu ɗaya ko mutane wanda shari'a ta lura cewa suna cikin wani aiki ko hanzari ko rauni su sai ta ce ba dole bane su kwana sa'i yin cewa abu to wannan ɗaya daga cikin hadisan su kenan wa ne min abbas an karɓi hadisi daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu ma kala yace ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi safari yace annabi ya tura ni cikin masu ɗaukar kayan guzuri masu ɗaukar kayan abinci da muka zo muzdalifa sai annabi ya tura bai ce mu wuce mina mu an ba mu hanzari tunda za mu je mu tanadi ruwan sha mu tanadi abinci mu kai guzuri saboda idan an tashi a gari a samu ruwa ya wadata aka ce ku wuce ku ba sai kun gwana a muzdalifa an gane ko aw qala fi da'afati fi sakal na'am fi sakal bil qafli aw qala fi dha'afati ko kuma yace ya tura ni fi dha'afati cikin waɗanda suke masu launi kamar tsofaffi da mata kenan min jami'in wato ya aika ni daga jam shine muzdalifa bilailin cikin dare cewa mu ce mu tafi gida wato kenan idan mutum na cikin asaqal kaya na guzuri da ake dauka a tafi da su ko yana cikin abda'afa masu launi kamar shi tsoho ne ko mata ko yana cikin ayarin mata shine shugaban tafiyar su zai iya wucewa ba sai ya kwana muzdalifa ba su je su kwana a wannan an masa hanzari saboda gari idan ya waye su je su yi jifa cikin lokaci kafin taro ya taro kun gane wannan da kyau amma ban da wannan ba wani wanda kuma za a ce an basa hanzu sai wanda shari'a ta masa hanzu na sai ta bai taka amma kuma da ba ku kasance saboda sai ne a gani na a wuce a ba za ka ce ba kwarai da gaske kai ka fahimci cewa kwana wajibi ne kuma dukkan ku masu karfi ne amma jagoran tafiyar ku wanda kuka ce kuma haɗo a cikin group kuka ce shine shugaban ku sai ya ce a wuce a za ku ce ba za a wuce ba ya la ta'ata ne makaluki shi ma sai kalkali sai annabi ya ce mu kwana ba za ka ce mu wuce ba in ce sai ya wuce a tafi daga nan to ba shine shugaba ba kenan a hatin da ya tafi kan ai sai ku samu shugaba cikin ku kuma ai ya riga ya soke ku na'am malam to sa gara ta eh. shi da jalinsa ne shi daya da gurin kuma za su wuce kuma za su fara a wannan ba lallai bane ba tunda ita kadai ce ba group ne na mata ba an fi tsammanin wahala inda taro yake da yawa ka san muzdalifa in banda ma yan shekarun na hukumomin saudiya suna gyara babban matsalar muzdalifa da ka zo ne ban dakin kama ruwa saboda ka san daji ne in ba lokacin aikin na jama'a ba mai zuwa wajen to amma alhamdulillah yanzu suna ta kokarin gyara wajen da ban dakuna wadatattu amma duk inda aka ce mutane zan miliyan biyu saboda lokaci guda kaga ban dakuna ko yin sai sun ba mutane wahala to shi sa sai ga mata su daga cikin kunci da yawa to lokacin sai gane hikimar shari'a kwarai da gaske musamman idan aka ce kana ayarin mata guda hudu ko biyar ai ka shiga uku za ku tafi aikin haji ai sai da hali musamman an ja tsaya arfa an sha rana kun kara sun zuwa galiba a ƙasa hajaran majaran ai za ka gane amfani wannan hadisin da ku ce ku kwana a gida an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت سبط تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare da a gare ta tace istazanat saudatu sauda bintu zam'a ta nemi izinin rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi lailatul muzdalifa a da aka zo muzdalifa ka nemi izini wurin annabi an ta dafa a qablahu tace ni dai zan ci gaba yanzu kwana mina ina neman izinin ka wa kana sabqa aisha tace dama ko ita sauda bintu eh, eh, eh, bintu zam'a ta kasance mai nauyin jiki ce sakila wato tana da irin kiba din tana sauran gajiya ce ni dai zan ci gaba zai kwana amina fa adna laha ta annabi mata izini shi tace saboda larura amma kaga ita aisha ya nuna ta kenan a wurin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله sallallahu alaihi عليه واله وسلم عبد الله بن عباس yace manzon Allah yace da mu la tarmil jamrata hatta tatla ash-shams kada ku yarda ku ce za ku yi jifa har sai rana ta fito yana nufin a ranar sallah rawahu al-khamsa wannan hadisi malamai biyar suka rubuto shi illa nasa'i wa fihi al sai dai hadisi ne munqati' abinda hadisin ke nunawa ba a yin jifa har sai rana ta to mun ce shi hadisi ne da yifi hanyar da aka baka rawaito shi tarihi bai tabbatar da annabi ya faɗe shi ba to amma can gaba za mu samu hadisin da yake cikin muslim wanda yake nuna abin da wannan yake nunawa sai zanto wancan shine hujjar mu na cewa jifa a ranar goma ga wata ana yin ta ne da hantsi bayan rana ta fito amma a ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata ana yin ta ne bayan rana ta bar tsakiya bayan tare da wani. wannan hadisi zai nuna a can gaba wa ana aisha radiyallahu anha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ummi salama lailatan nahri aisha tace annabi ya aika da ummi salama a daren sallah faramatil jamrata qabla al-fajr ya aika da ita cewa ta tashi ta tafi mina ba sai ta kwana muzdalifa ba to wai da ta je faramatil jamra sai ta jefi sai ta jifa cikin dare din qabla al-fajr tun kafin alfijir ya keto summa mabat sannan ta yi tafiyarta fa a afabat ta tafi makka kenan dan ta yi tawaful ifada wannan hadisi in ya inganta ne yake nuna wa halatta yin jifa kafin rana tun kafin rana idan ta ta je ta yi jifa tun kafin alfijir to amma hadisi rawahu abu daud imam abu dawud ya rubuta shi sanaduhu ala shartu muslim yace sanadin sa yana sharadin muslim inji ibn hajar amma ba take yana hadisi ne ba fi. idan ka duba cikin irawar galil cikin jerin hadisi na dubu da da saba'in bakwai an yi comment a kansa hadisi ne da ifi da wani muktaribin sanadan wa matanan ta fuskar sanadi da ta fuskar mutane bai tabbata ba to hadisi ne muktarib dan haka ne gaskiyar al'amari shi ne ko da kana cikin wanda aka ba su hanzari cewa ba sai ka kwana musdalifa ba idan ka tafi mana ka kwana ba za ka yi jifa ba da safe har sai bayan yaushe sai rana ta fito duk wanda ya jefa kafin rana ta fito kenan lokacin ta bai ba to kaga galibi waɗansu malaman mazhabobi shafi'iyya da waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin wajen cewa ana iya yin jifa da zarar dare ya raba tsakiya kaga hujja su wannan hadisin gashi kuma hadisi ne zai yi وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه أنكر قوة حديث عروة ابن مدرس ابن أوس ابن حارثة الطائي Allah shi kare da gare shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya ce man shahida salatana hadhihi wanda ya halarci wannan sallar tamu ko wata sallar kenan sallar asubahi a muzdalifa fa waqafa ma'ana ya tsaya tare da mu a nan wurin mas'al haram hatta na dafa'a har yanzu a lokacin da zamu ci gaba mu tafi arfa a amina wa qad waqafa bi arfa kuma da ma can ya tsaya a arfa qabla zalika kafin ya zo nan muzdalifa lailan a wani bangare na dai auna haram ko ayi ne duk wanda ya wannan faqad tamma hajjuhu wa qada tafahu to aikin hajjin sa ya riga ya cika kuma ya kammala ibadarsa sharadi na annabi ya baka ya kasance kai sallar wannan ta asuba a ina kuma kafin nan dama ka tsaya a arfa a wani bangare ne ne ko dare ma'ana ko da rana ta faɗi a mukaddara da rana a tsautsayi ranar da ake tafiya arfa kai sai kai barci sai aka manta da kai ba wanda ya tashi ka baka farka ba sai da magariba an ji an gama tsayon arfa na dawowa muzdalifa sai ka farka ya za ka yi sai kai maza ka garzaya a guje ka je arfa cikin wannan daren ko da awa ɗaya ka yi kai dan ita gifarin ka da hailar ka kun zo muzdalifa sai wa arfa ka ta yi <laughs> tunda annabi ya ce waqafa bi قبل ذلك zalika أو نهارا كودا ونقنجل da wani bangare da dare ne a duk wanda ya wannan fakar kan mahajjuhu wa qada tafasu da wannan ne suke cewa ashe kwana a muzdalifa wajibi ne tunda annabi ya ce wanda ya halarci wannan sallar ta ta asuba a nan muzdalifa babu yanda zaka yi sallar asuba a wurin kuma sai in kai me ka kwana a wajen to da wannan ne suka kafa wajen kan cewa wajibi ne waɗanda ma suka ce rukuni ne suka ce ma rukuni ne na aikin haji kawai waɗanda aka yafe yawa su ne waɗanda muka ambata a baya wanda shari'a ta lura da hanzarin su to duk wanda ya wannan fakar kan mahajjihu aikin hajjin sa ya cika wa qada tafasahu abinda ake nufi da tafas a larabci shine abinda mutum ke bari a jikinsa lokacin da ka sanya ihrami an ce ba za ka yi aski ba ba za ka yanke farce ba ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to da ka gama aikin hajji duk ba za ka yi wannan ba ka yanke farce ka aske gashi to ai kaza ka fasa kenan ma'ana ya riga ya jefar da dukkan dattin da ke jikinsa ma'ana ya riga kammala aikin hajji shi na dan sama malamai ke ishara da cewa waɗannan ababai da farce da mai da aka ce ba za ka yanke ba kana gama aikin haji kuma sai aka ce ka yanke su domin ka samu sarki na zahiri da batini yi aikin haji an kankare maka zanubai kuma ka aske gashin kai ka fitar da datti ka aske farce ka fitar da datti ka yi wanka ka sa shi kenan ka zama fahiran zahiran wa batunan kenan وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري abinda wannan hadisi zai nuna mana yadda annabi ke saba wa al'adu da larabawa ke kai a lokacin jahiliya kun larabawa lokacin jahiliya su tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin ziyara ga ɗakin makka suna yin aikin haji irin ragowar koyarwar annabi ibrahim tun ta da sun ɗauki wani abu daga ciki amma sun tuɗa da gargajiya da al'adunsu da maguzancinsu to daga cikin irin abin da suke in sun zo sun kwana a muzdalifa ba sa barin muzdalifa har sai rana ta fito an gane ko to shi kuma sunnar annabi shine zaka tsaya a muzdalifa har da yi sha kamar zai waye kafin rana ta fito sai kai tafiyarka in ka za ka yi jinkiri kai koyi da shawa? in ka tafi kafin rana ta fito ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wannan hadisi ke magana Umar yake cewa innal musrikina su musrikai ada kanu la yufiduna sun kasance ba sa fita daga muzdalifa hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta hudu an gane ko wa yaquluna sai ka ji suna cewa ashrik sabir ashrik sabir sabir sunan wani dutse ne babba da ke arewa da muzdalifa ko wani wuri makamancin haka babban dutse ne wannan yana gabacin muzdalifa da daga nan rana ke fitowa gabas da muzdalifa nan rana ke fitowa to galibi in rana ta hudu takan hudu ta kan wannan dutsen kaga in ta hudu za ga dutsen yayi haske to sai su rinka cewa ya haske ya kai dutsen sabir ya haske ya kai dutsen sabir ma'ana suna gaggawar rana ta fito dan saboda al'adar su ba sa barin wajen sai yaushe sai rana ta fito kan motoci ya tsare ta wannan ba'i da ka ya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha da ku lokacin da sun san motoci ya tsare ka idan a mota kake to ba yadda ka iya wannan وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال an karɓo daga Abdullah dan Abbas da Usama ibn Zaid suka ce lam zalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yulabbi annabi bai bushe ba yana ta yin talbiya cikin aikin hajinsa sa hatta rama jamratal aqaba har sai da zo ya jefi jamratul aqaba a ranar sallah ma'ana lokacin da ya ɗauko talbiya daga zulhulaifa da ya zo zai ɗawafi sai dakatar da talbiya kamar yadda da ta jiya da ya ɗawafin dawafin sai ya gama ya yi sa'ayi ya umarsa ya fita kuma zai je zauna cikin garin makka to lokacin kuma talbiya kuma za a yi ta yi haka in ya tafi mu ya ja kwana can talbiya za a yi ta yi daga nan har ya je eh, arafa to kuma sai yanke talbiya dan idan ka shiga arafa kuma za ka shagalta da wadansu zikiran daban karatun qur'ani istighfari hailala da an gangaro daga arafa kuma an taho muzdalifa kuma duniya ke kan hanya talbiya ake an zo an kwana an yi barci an tashi an yi sallar asuba an yi istighfari an gama akan hanyar zuwa mina talbiya ake ba za a daina talbiya ba har sai yaushe sai an zo wajen jifa na jarutul akaba da annabi zo nan sai yanke talbiya to daga nan ka gama da talbiya ko sai in shekara mai zuwa ka je aikin haji an gane ku rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ka duba dan Allah ya sahabbai suke ta bayan hukunci daidai wanda ya faɗa abin da dan wansa bai faɗa ba dan ka har hada gaba daya ka samu ibada tsararriya cewa daga annabi kake Abdullahi dan Mas'ud yake ce a Abdullahi dan Mas'ud an roto daga wajensa annahu ja'ala al-baita an yasarihi da yazo zai jefi da rasul aqaba ranar sallah sai ya sanya makka tana hagun dinsa wa mina an yamilihi mana kuma tana damansa wa ramal jamrata bi sabai hasayatin ya jefi jamratul aqaba da kafan kwani guda bakwai wa kala bayan ya gama yace haza maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara yace wannan wurin ne aka saukar da suratul baqara dan shi ba yana nufin anan ta sauka ba yana nufin waɗansu ayoyin cikin ta sun sauka ne dan bayanin nan shi da tun daga fadin Allah ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi har zuwa ga fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم حزوا قيسن أيوين yana nufin sun sauka don sai mana bayanin wannan abin ashe a aikace idan ka zo ka yi wannan jifar da masala gaba ana son ya zanto maka tana hagun ɗinka mili tana damanka sannan sai ka jefe shi da duwatsu guda bakwai ko wani dutse kana kabbara Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa in ya shiga daidai wannan cycle din wannan kewayen da ke wajen ka riga ka biya shikenan da ka gama sai kuma ka abin nan hadisi na karshe da zamu tsaya a kai وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ذوها wannan kuma lokacin yake nuna mana can an nuna yanayin jifan za ka tsaya maka na abun ninka mai nana daman ka kuma ka jefa da tsakuwa nawa bakwai to kamar mai tambaya ya tambaya karfe nawa da wani lokaci zaka yi jifa sai hadisin jabir ce manzan Allah ya yi jifan ne yawman nahari a ranar sallah duhan da hantsi rana ta keto kamar karfe takwas tara goma har sha ɗaya duk sunan shi duhan wa amma da zalika amma jifar da yake bayan wannan ranar kuma a ta sha ɗaya da sha biyu da sha uku fa iza zalatish shamsu yanayi ne in rana ta yi zawali ta bi tsakiya kaga bayani filla filla daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aikace duk wanda yake sanar da hadisi ya huta wannan hadisi ce fara rana ta sha biyu mutum da ya yi da ta sha biyu ya tafi wannan na nufin rana ta sha uku ta faɗi kenan aka da ta faɗi akan kai an baka zabi ne ta sha da ta sha biyu lalle ne ka tsaya kai amma ta sha uku in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka taho ba kai ba shi kenan sai dai in ka san ba za ka tsaya ba har zuwa sha uku ga wata to ranar sha biyu ko ta ɗinkar ka bari rana ta faɗi kana mina in rana ta faɗi kana mina ya zama wajibi sai ka tsaya kuma kai jifa na sha uku ga wata ka'idar ke da zaran ka san sha biyu ga wata za ka bar mina to dama sai kai malaka ta tsire kayan ka da kayan jifa ka sula ne ka tafiyar kamar ka ce tsayawar da ake a mazalifa tana da iyaka lokacin da aka baka da iyaka tsayawar shi ne na farko da ka je kwanciya za ka kai bacci bayan kai sallah ba za ka farka ba sai da asuba idan kai sallar asuba shi ne za ka tsaya a masa al-haram annabi ya tsaya ana amma ya ce dole ka tsaya wurin tsayawa ne kamar da makaranta yau ka fuskanci ka'aba babban abin da ake bukata ka yi zikirin Allah da istighfari fa idza aqamtum min arafatin fadhkurullaha inda al masjid al-haram wadhkuruhu kama hadaku wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin yau zikirin Allah yake so ka yawo har sai rana ta kusa fitowa gari yi sha rana ba ta fito ba sai kai maza zai ka ta fito ma a hanya ko ta fito maka a kan da ta fito maka a wurin haka aka so da haka tsaya tsayawa za ka yi kila duka ta kai awa ɗaya ba tunda tsakanin kammala sallan asubahi zuwa hudowar rana kila ba zai kai awa ɗaya ba ko wani abu makamancin haka wannan shine gwargwadon tsayawar da ake bukata kai ina ba ka taba zuwa inda ake yanka ba ka je gaida shi a ya kamata ka je abu ne mai sauki tunda ka gani ma dai ba yanka nake ba idan akwai me suke masa kenan ba ma yanka gaba daya nan gari ana soke shi ne tsakanin wuyansa da sa nan ne ake sokansa gindin wuyansa inda ka je inda ake yanka za ka gani na'am bismillah sai dai kai a magana ta aikin haji amma taron daura aure an yi batun tuno nan na'am na'am dangane da shi wanda ya fita aikin haji eh. wato duk sallolin farilla ya kamata ne su yi su abun nan na matafiyi wanda ya tafi aikin haji dukkan salloli da zai a can gurin dama zai yi su ne kasuru ka fahimta da kyau saboda shi matafiyi ne har sai ya dawo garin su ko da kai dan makka ne yayin da ka riga ka tafi mina sallolin da zaka yi a mina da muzdalifa da arfa dukkanin su zaka yi su ne a matsayin kasar tunda abinda annabi yake nan cikin aikin haji sallolin sa gaba ɗaya kasar ne na sannan dangane da kiran sallah da ake wurin jami'in sallah da mazala a zahar da la'asar shi kiran sallah ta kamar jami'u da kamar ruwa ya tashi a Hmm. inda za a yi kiran sallar magariba kadai da an yi magariba kuma a tashi a yi isha'i ba tare da maimaita kiran sallah babu komai ba za a ce sallar ba ta ba ya haka kuma wadansu malamai sun ce musabi ne an na taba faɗa muku wannan tuntuni mai da maimaita kuke so da yi <laughs> na'am na'am akwai wata aya cikin alkurani wanda ya ta jire da cewa lallai a kan kaba a kamar ya sa kan kafa uku yanka shi a kota aya da sai lallai sai a nan gefen za a kwantar a yanka abin da Allah ya ce ku yi shine yankawa ko sokewa duk hanyar da koga kun samu saukin yanka din da sokewar kuma ya zanto ba azabtar da dabba ba shi kenan ta halatta abin da shari'a take kulawa kenan ababai ne mu'amala akan kyale mutane akan kurfin su da dalili malam wani wani ke karanta wata a ciki ga abinda Allah subhanahu ya me yake so a yi shi ga wai ayan Allah ne ce wai a kira ku ya ba wai na ta wani ku ba ayar dai kan ban santa ba a cikin Qur'ani ya karanto ayar ji kai Allah hakika ya karanta ko ya hakuri ko ya hakuri kar da ta hakuri muna cikin aikin haji na'am bismillah wato duk kuma tambaya ta ma da shi ne game da na cewa wanda shi ba mazaunin maka ba eh. idan ya aikin haji inda ko aikin hajji ko umra inda shi aikin kaba ba a nan suke a inda garin da yake ba ya fi yawai yawaita yin tawafi fiye da yin na fi shi da cikin shi kila bai tare da fiye da gobe wanda kuma mazaunin makaɗin ne ya fi yawai yawaita yin na fi cikin fiye da yin tawafi cikin da tare da ɗakin yau da kuma a wajen ba shin wannan bayani ban gane yadda sun baka zo karatun jiya ba ne na zo karatun jiya ne ba tashi ba an yi magana akan cewa wato babu laifi mutum ya yi mai wafi musamman ga wanda yake bako tun jiya mun faɗa haka wani ya tambaya ce mutum zai yi mai tadawafi muka ce ya halatta al'adu ga faɗa wannan tun jiya ya halatta na'am na'am bismillah ana mala da shi da ke bayani akan cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja ta arafa na akan ba ta ka wannan tambayar jiya fa kana dan Allah jiya me nace game da yawan arfa na ce ko a tsaye ko a zaune ko barci aka ɗauka mutum aka je kai yi shi duk na faɗo na jiya wace muka tsaye akan dabba sai kifa annabi akan dabba sai a me yake annabi a me annabi yake a'a sai ka faɗa yana kan dabba a wani yanayi sai ka faɗa za mu ci na'am malam na ƙarshe bismillah malam wajen yanka da ta ko ko ba yanka dabba ta ma'ajiki don yanka dabba ta ake duk inda ya ta ta yanka na kai shi hukuncin yanda da kuma yanka da ya rama shi zai gida cikin nama ne yi da su da Allah ya ce fakulu min hawa a mul bulba isla fakir ku ci kuma ku raba wa talakawa ana son shi ma dauki wani ba cike ya ci don ba da bukata ya raba mutane kuma ya yi amma lalle ya raba mutane ya zanto akwai raban mutane wala Allah shi zai ci kuma zai ci ba dai mutane ne su samu dan makasudi shine ciyaswar ruwa ga mutane na'am Eh. Eh. Eh. yanzu misali wannan kusurwar ta masallaci kusurwar ta yana gabas maso kudu da kyau wannan ta inda kake zama ita ta yana kudu maso yamma to yadda ka gadin nan haka suke daidai nan ne kamar hajar al nan bayan ka rukunin yamani saboda haka mai kewaye da wuri ne fara daga nan daga nan idan ya taho har ya zo daidai wannan kusurwa yana sassarafa daga wannan zuwa nan gurin space din da ke nan gurin zai tafiya shine abin da wancan hadisi ya nuna ka fahimta da kyau yawwa na'am cewa ya ne eh eh yan za ta sababce ba eh ta dace da sallan azhar ne kamar suka da azhar ko la'asar na manta ɗayan biyu ce amma ta dace da sallan farilla ce abinda muke so mu tabbatar a wannan bayani na jiya shine akwai malaman da suke cewa mustahabbi ne mutum ya raka'o'i guda biyu har suna kiran su raka'atan tawaf raka'o'in a raka'atan ihram raka'o'in sanya ihrami to wannan raka'o'in sanya ihrami ba su tabbata daga bakin manzon Allah ba in ya dace lokacin da sallan farilla kai sallan farilla ka sa ihramin ka shikenan in ya dace lokacin akwai wata nafila ta sabab ma abuciyar sababi kai ta wannan kuma yayi amma haka kai ka zo kai wa ɗansar kawai guda biyu wannan bai tabbata cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi janna shi ne makwatan ta zata sabab kamar tahiyatul masjid yanzu misali ka je zuwa laifa akwai masallaci ka shiga wurin ga ya zama wajibi kai mai rakawoyi guda biyu zata sabab da wannan saboda sababi ne ya haifar da ita ne abin da muke nufi wanda yake cewa me matsayin wanda ya aikin haji da kuɗin na haramu malamai sun yi sabani a kansa tsakanin waɗanda suke ganin cewa ba ya da aikin haji لأن الله تعالى طيب لا يقبل illa طيبا dan haka dukiyar da ya amfani da ita ba dukiya ce mai kyau ba dan haka Allah ba zai karba aikin hajinsa ba a bangare na biyu malaman da suke ganin aikin ya yayi kuma amma yana da zunubi ya sauke farlan aikin haji yana da zunubin cewa ya yi amfani da dukiyar da ba tashi ba da haka za a yi masa hisabin wancan a yi masa hisabin wancan to wannan malamai duk suna yin sa ne idan abu ya zanto yana da bangarori guda biyu sai sabani ya faru bangarorin nan guda biyu a iya bambance su wannan daban wannan daban ko kuma dole a dunkule suke da juna kamar as-salatu fil ardi maksuba yin sallah a ƙasa wadda yake kwacen ta kai kai ne ka kwaci fuloti ka gina gida to duk sallar da kai a cikin wannan gidan naka na fuloti na kwace ta yi ko ba yi ba kaga waɗansu malamai suna ganin ta yi suka ce sallar daban kwacin wurin daban waɗansu suna ganin ba ta yi ba domin lokacin da kake yin sallah din nan ka mamaye wani fili da ba mallakar ka ba wajen ruku'in ka da sujudar ka duk kana yi akan haramun dan haka sallah ta yi ba ne mai tsawo tsakanin wannan dan haka dai a gaskiya mutumin da yake zai aikin hajji ya tabbatar yayi da dukiya ta halal wannan shine ya fita daga cikin kokonto

wannan daban ai yanzu muna magana a lokacin da ya aikin hajji ya biya ko bai biya ba kaddara zai zo biya nan gaba amma dai yanzu lokacin da ya aikin hajji ya biya ko bai biya ba in muke magana a kai biyan sa daga baya baya warware wata aikin hajji in mun gina fatawar aikin hajji ya lalace abin da yake nuna wani zai sake biyan kuɗi zai sake wani sabon aikin hajji na'am magana eh eh ya dawo ya duba ya da sai Allah ce fa wala sayiatihim hasanat ma'ana Allah zai musanya muna na aiki su zama kyawawa ma'ana tunda ya tuba yanzu tuba su sai sa aikin hajjin tun da ya mai tangarda sai a gyara shi zo ne shi ne suke nufi to ayar ai ba ta nufin haka a akwai sabani mai yawa wurin malaman tafsiri dangane da wannan tabdilillah as sayi'at hasanat mai ake nufi da canja mummuna ya koma kyakkyawa shin ana nufin canja shirkar da mutum ya yi da da bautar gumaka a da a rubuta zunubi yanzu tun da ya tuba bala a bada lada a sujud da yawa gunki zai haka zinar da ya yi da aka rubuta zunubi da yanzu ya tuba wannan zinar da ya yi sai a lissafa nawa ce kuma a shi lada kai kaga ba da jin zafin mu ba ya aka haka da gaggawa shi yasa ibn al-qayyim yana da bayani mai kyau cikin littafin sa hadil arwah ila bilad al-afrah in ban manta ba dangane da fasaran wannan ayar ya tara ganin malamai ganin masu yawan gaske abinda suke cewa yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat ma'ana duk inda yake mummunan aiki da yanzu zai zo na yin mai kyakkyawa sakamakon mai tuba shine an canja aikinsa wannan aikin ba wanda ya wuce ba wanda zai zo nan gaba ne aka canja shi ya tashi daga mummuna ya koma mai kyakkyawa sakamakon tuba da yana kaza yanzu ya canja yana yin kaza domin duk inda ka zo mummunan aiki dama akwai salihin aiki sai aka rusa shi sai aka rinka yin mummuna a wajen da aka tuba sai salihin ya zo sake dawowa wurinsa to shine budi lahu sai ya ce masana ya faɗi da dinin mujawari wajen ma bai mubaddil lahu eh to amma duk da haka ai in dai wacce ma'anar da yake dauka mudari ba lalle bane bai dauka cewa eh, ah, dan mudari na zuwa da ma'anar mabi mabi na zuwa da ma'anar mudari misali Allah ya tafi min malaikati rusulan wa min nas Allah ta yastafi min malaikati yana zaba cikin mala'iku cewa yana zaba har nan gaba ko ya gama zaba ya ga matan da babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai kawo da mudari ga yana eh, bai idan ga wannan sai maka tawilin wannan sai mudari yana zuwa da ma'anan madi madi yana zuwa da ma'anan mudari waje a rabu kalmar ku saffan saffa Allah ya riga ya zo ne ko zai zo nan gaba zai zo nan gaba amma sai aka kawo madi wanda ke nuna kamar ya riga ya zo litahaqqu to koi na'am eh to ka samu bismillah ne za ka da kulitaji <laughs> wato ne imamul gazali kafin kuka kawo ayar imamul gazali ne suka yi tafiya da malaminsa sai yan fashi suka tare su malaminsa da katuwar jaka a ciki ba komai a ciki sai littattafai sun je gari da neman ilimi da hadisan da ya jiyo sojan malamai ya rubuce sai ya tawo da su da aka zo yan fashi suka tare su sun fadi waɗannan manya-manyan jakunkunan tsammanin su kuɗi ne a ciki yace abinda kuka dauka ɗan nan ba kuɗi a ciki gara in ba ku duk abin da na mallaka na dukiyar guzurina akan ku ba ni waɗannan littattafan suka ce saboda me yace duk karatun da na je ne wajen malamai shekara kaza shine a nan gurin a rubuce yanzu idan kuka kwace kuka tafi da shi kun cuce ni kun mayar da ni baya kenan imam al-ghazali ce tun daga nan sai dauki izina sai yan fashin suka fanya da dariya suka ce yanzu kenan da abin da ka karanto shine a nan amma ga dama sai mu kone shi daga yau ka zama jahili kamar mu imam al-ghazali ce tun daga rannan ban taba dogaro akan exercise da biro ba sai dai in haddace akan bukulwata dan na san ko biro ya bata abin nan yana <laughs> suke ta wai laysa bi ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru suka ce abinda littafi ya rike ba shine ilimi ba abinda zuciya ta haddace shine me ci gaba da tambayar ka a ba kace ba guya ba wa'azi ne maka بسم الله جعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب الى اخر الايه. da wannan ita ke nuna kenan raƙumi a yi masa mai a fassara sa shi a sayar da shi a kafa uku sannan a soke to abin da yake nufi da sawab suna jere cewa me eh ai ba lalle a jere din sa iya wa kafa uku sa iya wa ba kafa uku ba ba wani nassi da ce dole sai a kafa uku ta yadda in na bar su a kafa su hudu shikenan amma abin da shari'a take kallo wajen soke raƙumi ko yanka dabba hanyar da zaka samu sauki kuma a ciki babu azabtar da dabbar dan biri da wasa ka gaban raƙo annabi ya hana ko a gaban kaza annabi ya hana ya ga wani sahabi ya zo na ga rago a na wasa ka ya ce ina ma ka wasa tun kafin a kawo shi shine fa alkhairi ina ma ka wasa tun kafin a kawo shi to abinda ake kallo me a yanayin da ba za ka azabtar da dabba ba amma cewa dole sai a bangaren dama a bangaren hagu a kafa uku a kafa ɗaya ko a kafa na duk wannan ba nasi ne tabbatar ba ka fahimta da kyau wa alaikum salam mana kamar mun zauna misali kamar wanda ke zuwa makaranta ni ta ina da kullum da za a aiki masa suna damar su shi ne ko kuma suna da ko hanyoyin da ya kamata mutum ya kuma a tafiyar aikin Najeriya kuma da shi ke da shi kazarin ta ba ta shafi aikin hajji ba domin da ta kai duk shekara idan suka aikin hajji suna da falala sai ce eh amma za su suna da damar su yi <laughs> su a ka'idar hukumomin saudiya shine duk wanda ya aikin hajji shekara so daya ba zai kare ba sai bayan shekara hudu inda yana zaune a kasar saboda mai dan kai haifar da cinkoso in aka ce kowa zai yi to sai haifar da cinkoso da yawa wanda zai zo daga wajen kasar kuma adadin su ya zanto kaɗan ko kuma an matsanta musu da yawa dokar da suke barwa kenan to amma mu dalibai mun yi ta amfani da dabaru daban-daban muna zuwa mu duk shekara sai mun yi da dokar su da komai amma tunda ka saba da kasar ka san yadda zaka yi ka fice to amma duk da haka wadansu malamai suna cewa idan muka yi haka ba aikin hajji zai ba nan ma akwai wata mukabara tsakanin mu tsakanin mu da malamai a lokacin nan ana hutu ne lokacin to sai abu a da aikin haji amma da ya zo karatu a babin da muke karanta yanzu na aikin haji sai ji waɗansu bayanai da dama waɗanda sun sha bamban da abin da ya aiwatar a aikace to yanzu menene abin yi abin da za mu ce shine da dai ka yi iyakacin kokarinka muna fatan aikin hajjin kai zanto karbabbe sai dai idan ka samu hali kuma ka sake koma aikin haji kaga sai ka sake yin gyara wato aikin haji yana da wahala ba ya da wahala wahalar sa shine duk wanda zai yi shi a karo na farko sai ya ba shi wahala kuma kasancewar ibada ta wadda take maimaituwa so daya a shekara shi yasa take da wahala duk yadda kai karatu idan ka je aikin hajjin karin farko sai ka rikice kai kanka in ka zo ya aikaci to da haka shi yasa mafi kyau idan mutum zai tafi ya tsaya a nutse ya fahimci me abubuwan da zai ya je ya kashe yin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma duk lokacin da ka je aikin haji karo na biyu sai ka ga cewa ka fi natsuwa sama da na farko da kai in ka koma na uku sai ka ka sake wani abin da da annabi ba haka ne yake ba to shi yasa dai ita ibada kullum abin da ake so kai iyakacin kokarin ka yadda zaka yi bara'atu zimma dinka ka sauke nauyin da ke kanka baka yi sakaci ba wani kuma yake cewa shine zai tafi aikin haji sai ya samu littafi da aka wallafa cikin harshen Hausa ko kaset da wani malami ya bayani ka aikin haji ya tafi da shi yana ji yana yi ya halatta ya halatta wannan zai iya zama wajibi ma ga mutum inda ya san ba zai iya rikewa ba ya tafi da littafi a hannu yana karantawa duk rukunin da zaka yi shi ka tsaya ka karanta shi ana ya gobe zaka je ka yi shi kai masa kyau fahimta kaga sai ka je ka yi aikace amma abin da ya fi daɗi ka samu wani malami na sunna ya kasance kana kusa da shi ba abin da yake ce ma ka tambaye shi ya faɗa maka wannan shine fa komai dadi amma littafi da kasar duk za su taimaka maka taimako mai yawan gaske sai dai in ga malamin aure ka kuma ya fi kasar alfanar sa to wannan sune da kan tambayoyin da zan ya ansa sauran mun ansa su dazu su kuma ba su da alaƙa da da yanzu shi kenan sai mu dakata haka sai Allah ya kama gobe sallallahu alaihi wa sallam